kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA e Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari auna. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan taɓo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi da dai sauransu. Amma albarkacin watan Ramadana mun karkata shirye-shiryenmu musamman ma ranar jama'a zuwa abubuwan da suka shafi watan ramadan a yau daya ga watan mayu na shekarar dubu biyu 2020 za mu yi magana ne akan halin kulawa da lafiyar jikinmu abin da ilimi da hankali ya tabbatar na kan cewa hanyoyi ne da za su kai ya zuwa ga dakile wannan cuta wajibi ne mutum ya ɗauki waɗannan hanyoyi domin aiki ne da hankali da allah maɗaukakin sarki rinka aiki da hankalinmu yana cewa afala ta aqilun dan mai ba ku amfani da hankalinku to haka yake zara kamar da yadda aka ji a wannan gwatsaran muna tafa da ƙaran bayani. A cikin shirin namu na yau mun gayyato malamin da zai yi bayani akan yadda jikinmu amana ce daga Allah. To jama'a daga basani kuma muna tafa da kaɗan daga cikin tambayoyinku na Facebook kuma mun gayyato malami da zai amsa. Jama'a sai ku gyara zama ku janyo akwatin rediyon ku kusa don sauraron shirin yau da gobe. saurare bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka fara da tambayar ku yayin da hukumomi a yankunan ku suka takaita ziyartar wuraren ibada wata tambaya ce da ku ga malamai akan ibada da haƙƙin kula da lafiyar jikinku ga kuma yadda kuka amsa mana. jama'a yanzu mun gayyato Malam Ahmed Gombe malami ne kuma mazauni a nan Amurka da zai amsa tambayoyinku. To malam barka da shigowa zauren namu kuma amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Adamu mai nasarar Wamba daga jihar Nasarawa Najeriya ya ce salam yau da gobe ikon Allah don Allah ku tambayar mini malam an ce idan mutum ya tsufa sosai ba sai ya yi azumi ba zai iya ciyarwa to don Allah ya ake yi wajen ciyarwa ko kasuwa kawai zan je na auna abinci irin awon kasuwa na bayar to malam gare ka bismillah alhamdulillah wassalamu ala rasulillah na malam adam daga jihar nasarawa lallina daga cikin rahama na shari'ar musulunci mutumin da ya tsufa tsufa tukuf ba zai yi azumi ba saboda rauni na tsufa to a wannan lokaci shari'a ta ɗauke masa azumi abin da ke wajibi a kansa shine doron da aka yi azumi guda ɗaya ya ciyar da miskini guda ɗaya ko kuma in an gama azumin gaba daya ya ciyar da miskinai talatin ko ashirin da tara gwargwadon abin da aka yi a wannan shekaran sannan kuma yana da daman wajen ciyar da miskinai ba da abincin da aka dafa wannan shine abin da aka fi so abincin da aka dafa za a ibi abincin da mutum zai ci ya koshi sai a bayar a madadin wannan azumin ko kuma ya sai shinkafa rabin sa'i wadda shine kilo ɗaya da rabi ya bayar a madadin wannan rana amma an fi so a bada abincin da aka dafa wannan shine zance mafi inganci insha Allahu amma kuma idan ya zamo tsufa ne na gigin tsufa kamar ya samu taɓin hankali na tsufa wanda wasu suna samun dementia in suka tsufa to a wannan lokacin shi babu ma ibada a kan shi saboda ba shi da hankali ibada kuma tana zama wajibi ne akan mai hankali amma in yana da dukiya wajibi ne a fitar mishi da zakka na wannan dukiyar nashi wannan shine fatawan mafi yawan malamai kamar yadda babban malami samhatul alama ibn baz ya tabbatar Allah ta'ala ya samu dace. Ciroma mai turare dumjiya daga jihar da magaran Nijar cewa ya yi yau da gobe wani irin abinci mai azumi ya kamata ya amfani da shi lokacin yin sahur. Ciroma mai turare daga da magaran cikin jamhuriyar Nijar babu wani abinci takamamme wacce shari'a ta kayyade ko wanda shari'a ta kayyade cewa shi za a ci lokacin sahur abinda ake so ka ci abinci a daidai wannan lokacin abinci na halal cin abincin sahur abu ne da yake da lada kuma yake da albarka annabi ya faɗa alaihi salatu wasalam cewa ta saharo fa inna fi sahuri baraka ku ci abincin sahur domin cikin abincin sahur akwai albarka wani hadisi kuma annabi ke cewa bambancin da ke tsakanin azumin mu da na yahudawa shine cin abinci lokacin sahur a gefe guda kuma akwai waɗanda sukan ce sun ci abinci yakan sa su ji wahalan azumi ko kuma yakan bata musu ciki to yana da kyau ka samu wani abu ka ci ko da ruwa ne ka sha ya zamo dai wani abu ya shiga cikin ka a daidai wannan lokacin za ka samu wannan ladan insha Allahu. To sai kuma amsa ta gaba daga Umar 'yan uku ba ya ce salam daga Maiduguri jihar Borno. Tambaya ta shine menene haƙƙin wanda ya sa yaro ƙarami lallai sai ya yi azumi kuma shekarunsa bai kai ba. Na'am Malam Umar 'yan uku daga Maiduguri jihar Borno da ya kamata ka gane da farko shine shari'ar musulunci bata yadda ka tilasta wa mutum aikata abin da Allah da manzo ba su wajabta mishi ba. wannan kenan to yaro ko yara suna cikin waɗanda shari'a ba ta wajabta musu yin ibada ba sai dai a tirenin nasu don su saba da shi kafin su girma amma ba a wajabta musu ba wannan kenan da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa yara a fara sa su fara azumi in sun kai shekara goma da yawa daga cikin malamai sun faɗi wannan maganan kamar da zo cikin almuguni na ibina qudama al-imam ibn al-uthaymin rahmatullahi alaihi yana cewa babu wani shekaru kayyadaddu dangane da lokacin da yaro ya kamata ya fara azumi kawai a kula da ainihin girman yaro da kuma ainihin juriyan shi wannan kenan imam sa sheikh salihul munajjid daga cikin manyan malamai na wannan zamanin yana cewa yana da kyau yara a koya musu azumi ta hanyar kamar cewa in kai zan baka abu kaza kamar iyayen su za ma kyauta kyautan ta kuɗi ce ko kuma wani abu kamar da a ƙarfafa su amma ba bisa ainihin tilastawa da takurawa ba domin zai iya cutar da su saboda karfin su bai kai ba shi sa ɗaya daga cikin manyan likitoci na ƙasan egypt dr tariq muhammad ashazili yana cewa na daga cikin hikiman shari'ar musulunci da allah bai faɗi wasu shekaru ƙayyadaddu ba dangane da lokacin da ya kamata yara su fara azumi saboda shi allah ya san cewa da ƙarfin jikinsu da ruhinsu ba zai iya daukan wannan wahalan yunwa da rana da kishirwa ba amma dai sahabbai suna tarbiyyantar da yaransu akan azumi to a tarbiyyantar da su a karfafa su don su saba da shi kafin su balaga amma ba da duka da kuma tilastawa ba Allah samu dace. Shi kuma Abdulrazak Muhammad Sani daga jihar Adamawa ya ce salam yau da gobe tambaya ta ita ce mutumin da aka dora shi akan magani na tsawon kwanaki zai rika sha safe da rana da yamma kuma bai gama ba sai azumi ya shigo shin zai ci gaba da shan maganin ne ko kuma zai bari sai azumin ya wuce. Na'am so Abdulrahman Muhammad Sani daga Adamawa wannan tambayar taka tana komawa ne zuwa ga shi likitan da ya dora ka akan wannan maganin domin akan dora mutum akan magani kamar yadda ka ce mutum sha sau uku wasu likitoci sukan ce ka koma kana sha lokacin da ka yi buɗe baki da kuma can wuraren sha biyun dare da kuma lokacin yin sahur sannan lokaci kuma za su ce ka koma shan guda biyu ka sha lokacin buɗe baki ka sha lokacin sahur so shan magani ya danganci wani irin magani kake sha akwai maganin da ya zama in ka daina sha zai iya jefa rayuwarka cikin hatsari akwai wanda kuma ba zai jefa ka cikin hatsari ba to ina baka shawara ka koma zuwa ga shi likitan da ya ɗora ka akan wannan maganin shi zai baka shawaran da ya dace insha Allah. To sai kuma amsar Abdullahi Ahmed da Gauda daga jihar Bauchi Allah sana faɗi sunan ka daidai. yace ce Assalam yau da gobe ikon Allah. Tambaya ta ita ce meye hukuncin mutum da ya shiga masallaci da takalminsa a tashi lafiya. Malam Abdullahi Ahmed daga Bauchi da farko ina so ka fahimci cewa shiga masallaci da takalmi ko yin sallah da takalmi a musulunci abu ne da ya halatta hadisai ingantattu sun tabbatar da haka manzon Allah ya yi sallahu alaihi wasallam sahabban shi sun yi amma a musulunci kowane irin aiki hakanan kowace irin magana akan yi ta ne a wurin da ya dace ya danganci menene dalilin da ya sa mutum ya shiga masallaci da takalmin kaga ba za ka zo masallaci za a yi sallah kowa yana cire takalmin shi saboda akwai shimfiɗa cikin masallacin kuma ana tsabtace shi kai ka ce za ka shiga da takalmin ka don ka ɗabbaka wata sunna ba a kowane lokaci musulunci ya fi son a kawo abin da zai haɗa kan mutane a yi abin da zai kawo zaman lafiya ba abin da zai kawo hayaniya da fitina ba a kullum musulunci yakan kaddamar da maslaha zaman lafiya fiye da abin da zai kawo fitina da kuma barna amma dai a kowane lokaci a kula da menene dalilin da yasa aka shiga masallaci da takalmin kafin kai wa mutum hukunci wannan shine abin da ya kamata insha Allah. Muhammad malaminta mai ɗinki unguwar alheri zuru ya ce salam yau da gobe don Allah ku tambayar min malamai ko akwai annoba a musulunci sannan idan har akwai irin wannan annobar ta cutar coronavirus. Malam Muhammad daga unguwar alheri zuru jihar Kebbi kwarai da gaske akwai annoba a musulunci hadisai da dama sun zo a bin rahma alaihi salam ya yi magana akan annoba sannan kuma littattafan tarihi wanda aka rubuta da na musulunci da wanda ba na musulunci ba sun ba da labarin annoba daban-daban da aka yi a tarihin duniya a babban misali da zamu baka shine annobar ta ko lokacin da umar dan khattab Allah ya kara masa yarda a kasar sham wacce ake ce mata ta'unil amawas ta kashe dubban mutane manya-manyan sahabbai sun rasu a wannan annoban daga cikinsu akwai abu ubaida ibn al-jarrah irin mu'az ibn jabal da sauransu duk a cikin wannan annoban allah ya karbi rayuwansu sannan misali na kurkusa da zambaka shine spanish flu wacce ta afku a lokacin 1918 har zuwa 1919 wacce a nan amurka kawai an ce ta kashe sama da mutum dubu biyar wacce ta shiga kusan galibin yankunan duniya tsakanin europe da afirka da asia da sauransu hatta a nan yankin ku na sokoto ta kashe sama da mutum dubu talatin yana nan a rubuce a cikin tarihin da turawan ingila suka rubuta tunda su suke mulkin najeriya a lokacin saboda haka lalle annoba akwai ta abin da ake cewa annoba ita ce cutar da take yaduwa daga sassan duniya daga wuri zuwa wuri sannan kuma take kashe mutane take kwantar da wasu rashin lafiya sannan kuma takan yadu tsakanin mutane abin da ake ce alwaba wannan coronavirus da muke ciki annoba ce ta alwaba ba a ta'un ba abin da ake sa pandemic saboda haka annoba lalle akwai ta a musulunci kuma wannan halin da muke ciki a yau na wannan ciwon dukkanin masu ilimi da hankali na duniya sun yadda cewa annoba ce sadaka bai kamata mu karyata abin da ilimi da hankali ya tabbatar da shi ba Allah ta'ala ya ganar da mu. To masu sauraro mu gode kwarai da gaske da waɗannan tambayoyin naku da fatan kun samu biyan bukata kuma don Allah ku ci gaba da asa mana mu. dalla, yanzu kuma bari mu je ga Dr. Bashir Aliyu Umar, limamin masallacin Alfarkan a Kano, domin jin ƙarin bayanin yadda jikin ɗan adam ya kasance amana daga wurin Allah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'ad. Wannan cuta da hali da duniya ta shiga ciki na annobar corona a virus dinnan da cutar covid-19 na da hanga daban-daban wanda musulmi ya kamata ya hangi wannan al'amari tun daga abin da yake na alakar al'amarin da Allah da imani da kaddara da kuma yadda musulmi ya kamata ya yi ta'amuli da kaddara da yaddarsa da kaddara da kuma a karɓar hukuncin Allah da kuma irin wato a ƙoƙarin kada ya ta zato ga Allah jalla wa'ala da kuma abin da ya danganci alaƙar alaƙar ibada da yadda wannan za ta yi tasiri da yadda wannan cuta za ta yi tasiri a kan ibadar sallah da ibadar azumi a sallar ma da ta farilla ko ta juma'a ko kuma sallar idi ko sallar tarawih tunda muna cikin watan ramadan ne duk wannan suna daga cikin wato mahanga daban-daban wanda musulmi yake himmatuwa da su kuma yake buƙatar sanin wato koyarwar addini a kansu daga cikin mahanga muhimmiya dangane da sha'anin wannan annoba da muke roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gaggauta mana kawo ƙarshenta ya yaye mana wannan damuwa da wannan bakin ciki da al'umma take ciki ga baki daya wato akwai yadda matakai waɗanda yake mutum zai ɗauka domin kare kansa da kare lafiyarsa daga wato harbuwa da wannan cuta to wannan mahanga ce muhimmiya bayan dogaro ga Allah wajibi ne mutum ya ɗauki matakai waɗanda suke zai kawar da cuta daga gare shi tunda Allah maɗaukakin sarki ya ba mu hankali kuma ya umarce mu da mu rinka amfani da hankalinmu ya umarce mu da mu rinka yin aiki da lura da haka ya waje ba da haka nake niyyar a wannan wato a zama janyo hankali ga abin da ya danganci a wannan nahiya. a da ya kamata musulmi ya yi itikadinsa shine kan cewar shi akan kansa jikinsa amana ce daga Allah kamar yadda malam mai risala ibn abi zaid alqairawani yake cewa Allah ya taimake mu da ni da kai a kan kiyaye ajiyoyin Allah da ya bamu wato shine ya ambaci gaɓoɓin jikin mutum wato ajiya ce Allah maɗaukakin sarki ya ba mu kuma shi yasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna li badanika alayka haqqa jikinka yana da haƙƙi a kanka wannan ya kawo wannan hadisin ne yayin da aka kawo ƙarar Abdullahi ibn Umar cewa baya bacci da daddare shine yace masa idan kai haka ai sai wato jikinka sai ya yamushe idanka kuma ya zamanto wato ya rasa kaifin kaifinsa wato jikin mutum zai cutu sannan ya shiryar da shi ya zuwa ga inda zai rinka yin ibada kuma ya nuna masa muhimmancin ka'idar addinin musulunci dangane da haƙoƙi da suke kansa ya ce jikinka yana da haƙƙi a kanka matarka tana da haƙƙi a kanka baƙonka yana da haƙƙi a kanka saboda haka ka ba mu kowane mai haƙƙi haƙƙinsa to haƙƙin jiki a kanka shine ka tabbatar da ka tsare lafiyarsa ta hanyar ingantaccen abinci wanda za ka ci da kuma ta hanyar wato a tsare abin da yake zai cuci lafiyar shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran ana cikin tafiya da ya ga wani mutum a ya suma mutane an mutane an zo ana kokarin farfado da shi sai ya tambaya ce wannan fa sai aka ce ai azumi yake yi shine ya suma shi ne sai ce ai baya daga cikin aikin nagarta mutum ya azumi a cikin tafiya wato azumi a cikin tafiya da zai kai mutum ya galabaita har ya suma to baya daga cikin ayyukan bin Allah da nagarta domin me domin wannan ibadar za ta kai ya zuwa ga cutar da jiki wanda shi kuma jiki amanar Allah ce da Allah maɗaukakin sarki ya baka tunda sai da ingancin jikin da ingancin lafiyarsa lokacin ne za ka iya yin bautar yanzu wanda ya yi shi wannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwaba aikin nasa ya gagara yin wannan ibadar bai domin ya kasa cika azumin saboda ne saboda ya ɗaukan mu kansa abin da ba zai iya ba to wannan wato a jama'a jama'ar musulmi yan uwa masu sauraro a asasi ne da yake nuna mana wajabcin tsare lafiyar jiki wajabcin tsare lafiyar gaggar jiki da kuma ɗaukanta ta zamanto amana shi sa yake daga cikin abubuwa na larura na addini wato mutum ya tsare a tsare rai a tsare lafiyar a tsare lafiyar jiki da, rai da ingancin lafiyarsa a matakan da ake ɗauka dangane da tsare lafiyar jiki a cikin wannan hali na wannan cuta wadda take addabar duniya ga baki ɗaya matakai ne waɗanda za mu ga kan cewa sun samu asali daga koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana mu kiyaye tsaftar jikinmu daga cutuwa ya ce idan mutum ya kwanta idan mutum ya tashi daga bacci to kafin ya sanya hannunsa a cikin ruwa to ya tabbatar ya wanke hannunsa sau uku ya ce fa inna ahadakum la yadri aina batat duhu domin ɗayanku bai san da daddare a ina hannunsa ya je ya kwana ba watakila hannun nasa ya yi soshe-soshe a ya sosa jikinsa susa wanda yake zai iya sanya masa ya je ya kankaro ko ya ɓantaro ko ya shafo wani abu wanda yake zai iya cutar da ruwan da zai yi amfani da shi ko domin ibada ko domin wato yin wani abu wanda yake na ayyukan al'ada to don haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan umarnin to kaga wannan kiyaye lafiya ne don haka a abinda ilimi ya tabbatar na kan cewar abinda ilimi da hankali ya tabbatar na kan cewa hanyoyi ne da za su kai ya zuwa ga dakile wannan cuta wajibi ne mutum ya ɗauki waɗannan hanyoyi domin mayar da domin aiki ne da hankali da Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da cewa mu rinka aiki da hankalinmu yana cewa afala ta aqilun don me ba ku amfani da hankalinku da haka mutum ya ɗauka kan cewar shi ba zai yi wannan abun ba wato ba zai ɗauki wani mataki ba kamar alal misali yawan wanke hannu da sanya wannan a, a sanitizer saboda yana kashe ƙwayoyin cuta da sanya abin da za ka rufe bakinka da hancinka saboda kada ka shaƙi wato tarsatsi da da zai rinka fitowa na majina ko na yawo yayin atishawa ko hamma ko dariya ko magana da karfi na wanda yake shi ya kamu ko da shi kuma watakila ma bai san ma ya kamu ba ka tsare kanka daga wannan irin waɗannan matakai waɗanda da a hankali da kuma lura da yadda wannan cuta take shine ya kai ya zuwa ga aka ce a irin waɗannan abubuwa wannan yana daga cikin abin da shari'a ta zo da shi na wajabcin tsara lafiya don haka idan mutum yana ganin kan cewa shi ba zai yi ba saboda yana ganin wai tawakkali ne to wannan mummunar fahimta ce tawakkali shine ka dogara ga Allah ka san cewar babu abin da zai same ka sai abin da Allah ya rubuta maka amma kuma ka aiki da shari'a ka aiki da hankali domin umarnin Allah ne umarnin manzansa ne sallallahu alaihi wasallam a to yin wannan yana daga cikin abin da zai maganta ma musulmi ya je sanya kansa cikin garari shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce wala tulqu bi aidikum ta tahluka kada ku jefa kawukanku cikin halaka wato shine mutum yayi abin da yake zai iya cutar da shi ya halakar da shi in bai halakar da shi ba ko ya salwantar masa da amfani ko ya salwantar masa da lafiyar jikinsa sannan a ragawar fahimta ce ta tawakkali mutum ya ce ba zai ɗauki sababi ba ba zai yi aiki da sababi ba domin iya haka ya nuna kan cewar wato bai yi koyi da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ne fa wanda ya ce da wani da ya ga wani balarabe na ƙauye ya zo ya saki raƙuminsa ya tuho wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallonsa domin annabi sallallahu alaihi wasallam mai lura ne yana lura da shi sai ya zo sai ya ce ya baka ɗaura raƙuminka ba sai ce a na aina dogara ga Allah sai ce je ka ɗaura raƙuminka sannan ka dogara je ka ɗaura raƙuminka ka dogara ga Allah to wanda ya nuna masa kan cewa mutum ya ce zai yi haka din? wato ba shi ne tsari ba ba shi ne ka'ida ba shi kansa sallallahu alaihi wasallam yayin da zai yi hijira sai da ya samu wanda yake ya san hanyar da za a bi inda abokan gabansa ba za su biyo su cin masa ba ya ɗauke shi kuma ma ya biya aka biya shi kuɗi kan ya sanya su akan hanyar daidai duk wannan matakai ne waɗanda suke ba sa warware tawakkali bal shi ne ma aiki da wato bin sunnar Allah saboda Allah maɗaukakin sarki yana da ƙa'idodi a cikin halittarsa kamar yadda ya ce falanta ji da lisunnatillahi tabdila walanta ji da lisunnatillahi tahwila ba za ka taba samun ba za ka taba samun canji ba ga sunnar Allah ba za ka taba samun musanya ga sunnar Allah ba to ka san mecece al'adar Allah sunnar Allah kai aiki da ita wannan bin alkur'ani ne bin sunnar manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi ne ah, kuma wannan baya warware tawakkali domin aiki da umarnin Allah shine ainihin abin da zai sanya ka kai tawakkali din to ita kanta addu'a ita kanta addu'a tana daga cikin wato matakai da mutum za a ɗauka domin ba da wannan kariya daga cikin addu'o'i wanda suke muhimmai domin mutum ya tsara kansa a cikin hali irin wannan shine in mutum zai fita daga gida ya addu'ar dogaro ga Allah bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah na da sunan Allah na dogara ga Allah babu tsumi babu dabara sai da Allah sannan yin falaki da nasi da kulhu Allahu ahad bayan kowace sallah a cikin falaki da na a cikin karanta waɗannan neman tsarin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a taɓa neman tsari da waɗansu kalmomi ba irin waɗannan ayoyi da suka zo a cikin surorin nan guda uku to daga ciki a suratul falaq mutum yana cewa qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq ce ne ina neman tsarin Allah Ubangijin wato ketowar alfijir daga sharrin abin da ya halitta. Wannan virus halittar Allah ce, halitta ce daga cikin halittun Allah. Domin Allah duk wani abu Allah ne ya halice shi, Allahu khaliku kulli shai, wa ala kulli shay'in waki. Allah shi ne mai halicin dukkan komai kuma shi ne mai tsayuwa da wato kula da lura da dukkan komai. Saboda haka ita wannan virus ta nemi tsarin Allah daga sharrin abin da Allah ya halitta daga ciki har ita wannan virus din kaga wannan yana daga cikin addu'a yana daga cikin asbab wanda yake musulmi zai ɗauka domin ya samu kare kansa daga a sharrin wannan annoba to sannan kuma a irin abubuwa da suke a sanya ake saurin ɗaukan wannan cuta ta hanyar cakuduwa a shi ma waɗannan aiki da waɗannan matakai aiki ne da shari'a shi yasa za ka gani a malamai a ko'ina suka yi fatawar cewa in ma har wato a za a an haɗu za a yi sallah to ya zama tokan cewa an samu ba a haɗe sahu ba domin haɗa sahu sunna ne to ita ko sunna ana barinta idan za ta kai ya zuwa ga in akwai wata cuta wadda za ta zo saboda ka'idar musulunci shine kawar da barna ita ake kaddamarwa akan kawo gyara to irin waɗannan matakai wanda aka ɗauka ba rashin tawakkali ba ne ba canza addini ba ne a'a ɗaukan matakai ne na tsare lafiya na tsare rai da kuma tsare amanar da Allah maɗaukakin sarki ya bamu domin wannan jikin namu da Allah maɗaukakin sarki ya bamu Allah maɗaukakin sarki zai tambaye mu kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ranar alkiyama Allah zai rufe baki ya sanya wato hanna alyawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun a yau mu rufe bakin su hannayen su su mana magana da kafafun su da abin da suka kasance suna aikatawa to waɗannan gabobi da Allah ya bamu a lafiyar su da ingancin su amana ce a hannunmu da ya waje ba. mu kiyaye a wanda wannan annoba ta zo tana sanya rayuwar gabaki ɗaya a cikin hatsari don haka mai kokari mu tsare abubuwan da za su kawo mana wato a tsare lafiyar jikinmu da rayukanmu Allah ya yi mana wannan annoba wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati musamman ma dai na yau da fatan kun amfana da darasan da ke ciki. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatar da shirin Zahara Aminu Fage da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa. ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC da ke sallama da ku a sharuwa lafiya kuma a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Ba yau da malalaci.